وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولنا مسلاتي لتارق البركة مسلاتي مغلقة لكينا تكين قلن بوتي أجهر بوتي أولنا يمتي من البركة نجوماء yau hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 kuma shi ya zo daidai da 16 ga watan hudu miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya inda muka kwana akan aya ta hamsin da hudu a cikin tafsirin wannan sura gabanin mu shiga akwai wasu tambayoyi kaɗan da za mu ansa ah, wadda yana cewa matsayin yin shiru na minti na mintuna da ake yi sakamakon mutuwa ko wani bala'i ya musulunci ya shar'anta Abin da yake bukata daga yan uwansa masu rai shine addu'a su yi masa addu'a wannan haƙƙin sa ne a kansu, da haka yi zanto wajibi ne su yi masa sallar sallar jana'iza addu'a ce addu'o'i ake a cikinta a za ka ga babu واستغفروا لأخيكم وادعوا له التثبيت فإنه الآن يسأل كويوة أقوانكو الدعاء كروقا مسا الله يباشي جاجر تشيواد ومن ذا duk sanda aka دعك تنوان ممتي ana yi masa addu'a ne Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya masa rahama ya ji kansa wannan shine abin da musulunci ya shar'anta game da waɗanda suka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah yana gaya mana tarbiyyar da ya ba wa wannan al'umma ta yi wa magabata addu'a wallazi na ja'u min ba'dihim na rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan na ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ubangiji yace waɗanda suka zo daga baya daga bayansu wato bayan sahabbai suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta wa ‘yan uwanmu da suka riga mu a imani kada ka sanya wata ƙullata a zuciyarmu dangane da su sauraka wannan ita ce tarbiya a nema wa mamaci gafara a nema masa rahama amma wata al'ada ta a yi tsaye a yi minti ɗaya shiru na minti ɗaya ko shiru na minti biyu ko goma ko nawa wannan al'ada ce marar ma'ana menene ma'ana ka tsaya kai shiru shi mamacin ka tsayawa ko kuma zai amfana da shi da tsayuwarka ba abin za ta amfanar da shi yau za ka tsaya ko ka zauna ko a kwance ka yi masa addu'a wanda shi ne abin da zai amfane shi amma tsayuwa ka yi shiru gum baka ce komai ba wani al'adar banza ce sai dai kasancewar kawai mun wayi gari saboda kaskanci da lalacewa da ci baya da abin da aka ga wasu sun yi shi kenan sai a shiga kwaikwayonsu amma da za ka ce wa mutum menene amfanin wannan ba zai iya gaya maka ba shi dai mamaci ba zai amfana da komai ba ɗan uwansa danginsa da aka yi wa rasuwa ba za su amfana da komai ba don kun tsaya kun yi gwamnati ɗaya ko minti biyu ko fiye da haka babu wani wanda zai amfana da wannan kuma kan ku ɓata wa kanku lokaci kuke saboda aka cewa mai musulunci ya shar'anta wannan wani abu ne sananne duk musulmi ya san abinda musulunci ya shar'anta haka nan idan bala'i ya samu da aka ce ayi addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya yaye wannan bala'i amma ba wai a tashi ayi shiru na minti ɗaya ko minti biyu ba sai kuma yake tambaya game da sanya wando da t-shirt da matanmu ke yi a wannan zamani musulunci ya yarda da hakan to ban sani ba yana tambaya su sanya wando da t-shirt suna yawo da shi a bainar jama'a a gari kwararo-kwararo ana hotuna ana yadawa ko kuma yana nufin mace a gidanta da ita da mijinta a yayin da suke keɓance idan yana nufin mace ta sa wando ta sa t-shirt ta rika yawo a gari wannan shi ma na san babu wani musulmin da bai san hukuncin wannan ba ba wani musulmi da zai ga mace da t-shirt da wando tana yawo ya ce abinda ta yi daidai ne ko ya dace da koyarwar musulunci da cewa ya ma a yi wa'azi a yi gargaɗi ga masu yin haka da ya fi akan ya ce bai yin hukuncin musulunci akan wannan akwai abin da za a iya a jahilci hukuncinsa amma akwai wani abin da a fili hukuncinsa yake karara mata abin da Allah ce kada su yi shiga irin wannan ta tsiraici wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatul ula kada su yi shiga irin wannan ta jahiliya abinda aka sani mace shine ta ta sanya tufafi waɗanda za su rufe tsiraicinta ko ba za ta bayyana adanta ba wato ta sanya tufar da za ta rufe ta ruf daga kanta har zuwa kafarta sannan tufar nan ta zama ba shara shara ba ba kuma wacce ke matsatsiya ba ba kuma wacce ke mai kwalliya a jikinta ba mai ɗaukan hankali ba kuma irin shigar ba kuma tufar da aka san cewa wasu marasa addini ko kafirai su suke sa ta ba waɗannan su ne da ake bukata a cikin tufar ya mace idan ta cika waɗannan sharuɗa to ta zama hijabi ko kuma jilbab wanda aka umarci mace wanda aka umarci mace ta sa sauraka in har za ta sa wata tufa kowace iri ce sawa'un wando da t-shirt ne ko ba wando da t-shirt ba ne in ya zanto kaya ne matsatsu wanda za su nuna jirin jikinta ko kuma za su nuna ainihin irin kalar fatar jikinta wato shara-shara ko kuma waɗanda suke ainihin ado ne wanda in an ta sa za ta ɗaukan hankalin waɗanda duk ta wuce ta gabansu ko kuma ya zanto kaya ne da kafirai aka san su suke amfani da shi banda musulmi ba na bai ɗaya ba to waɗannan duk bai halatta mace ta sa ba matukar tana son ta tsira da mucincinta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma tambaya ta uku ke cewa saboda aukuwar misalin corona nan gaba Allah ka kiyashe mu ba ma fatan wani abu mai kama da corona ya take aukuwa to shi ne yake cewa mai matsayin sallah mai social distances da ake yi a distancing da ake yi a sallah saboda abinda ake jin tsoron yaduwarsa na cutar covid-19 malamai sun yi magana a lokacin a kansa shi ne hada sahu wajibi ne wannan ita ce magana mafi karfi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a hadisansa hada sahu wajibi ne kila tusawwunna suhufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum lalle ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sassaba tsakanin zukatanku wannan magana ba zai yi a yi ta akan abin da yake mustahabi kadai ba a ce in ba ku yi shi ba Allah zai zai zai wato sassaba zukata saboda barin mustahabi sai abin da yake wajibi kuma a aikace haka sahabbai suka rika sallah suna daidaita sahunsu annabi sallallahu alaihi wasallam baya iqama har sai yayi umarni da a daidaita sahu sai na umar har sai sanda ce da shi yana bin waɗanda ya ga sun karkace a cikin sallah da ke su da ita domin su daidaita sahunsu duk wannan ba zai yiwu a yi shi akan barin abin da ke mustahabi ba sai abin da ke wajibi saboda ka magana mafi inganci a cikin maganganun malamai cewa haɗa sahu a sallah wajibi ne sai dai idan akwai wata larura to kuma shi wajibi daban yakan saraya saboda samuwar wata larura kowane irin wajibi akan haƙura da shi idan ya zanto akwai larura za ka ga a cikanta sallar idan ya zanto ba za a iya yin ta a tsaye ba duk da tsayuwa rukuni ne a sallah amma ba za ta yi tsaye ba sai a zauna ba ta yi a zaune ma a kwance annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa ibrahim bin husayn salli qa'iman in lam fa qa'idan fa in lam fa ala yace kayi sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai kai a kishin gide saboda haka shi kansa farali ko rukuni a cikin sallah yakan saraya idan ya zanto ba za a yi yin ba to abin da bai kai wannan matsayi ba a cikin sallah haka duk wani abu sunan shi wajibi idan ya zanto akwai larura da za ta hana a yi shi sai a haƙura yanzu mutum da zo masallaci yana da wata cuta da ba zai yi wa shiga cikin sahu da ita ba to wannan shiga sahu ya faɗi da kansa sai ya tsaya can bayan masallaci ya keɓe inda zai yi sallar to haka duk sanda za a samu wata larura to saboda haka lokacin da wannan abu ake ta guje faruwar yaduwarta masana sun ba da shawarar cewa a yi sallah a haka kuma yin sallah din a haka ko da kuwa a cikin abin da ba ya zama wajibi ne sai ya zanto wasu sun saba kamar yadda muke gani da sautari a tun kafin ma koronar wasu masallatan ko wasu mutanen ba su haɗa sahu za ka zo ka ga a warware ake kusan kowa yana tsaye yana cin gashin kansa ba yadda zai ya haƙura ya haɗin ɗan'uwansa saboda isa to kaga waɗannan sun yi sallah duk da ba larurar ma ba wasu haɗa sahu ba to duk da cewa haɗa sahun wajibi ne ba shi yake nuna cewa in an yi sallar ko mata yi ba sallar ta yi la iyaka an yi wani abin da yake ba daidai ba ko kuma an yi abin da za a rage wa sallar wato ladanta kamar ah, al'imamu suyoti yana da wata risala wadda ya yi ta akan haɗa sahu na jin sunanta bastul kaf fi saf tana cikin littafinsa alhawilul fatawi a ciki ya kama ganganun malamai game da sallar da aka yi ba a haɗa sahu ba daga ciki akwai wanda suka ce an yi wannan sallar daidai take da mutum ya sallarsa shi kadai wato sallah ce kamar sallar mutum shi kadai sallar jam'i ita ce sallar da aka yi ta a sahu sallar da aka watsar da sahu ta koma kamar daidai take da sallar mutum daya amma dai ba a cewa sallar ta ɓace a cikin irin wannan yanayi to sauraka in har akwai larurar ba wai an ainihin tsananta wajen tsoratarwa ba in har akwai larura to babu laifi don an yi sallah ba a da sahu ba babu larura in an yi sallar ta yi amma kuma sallar ta rage armashinta ladanta ma ya ragu amma ba za a ce sallah ta ɓace ba a irin wannan yanayi Allah ya sa mu dace kana so za ka shiga musulunci? kai ka sa kanka ko ne turo ka ba matsa maka aka yi ba ba tilasta ka aka yi ba Zaɓin ka ne to shi musulunci abinda yake shigar da mutum cikinsa kalma ɗaya ce wata, zan faɗa yanzu ka maimaita da abinda na faɗa ka faɗa abinda na faɗa ka faɗa ka ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan anna muhammadan محمدا محمدا محمدا رسول الله shikenan ka zama musulmi daga yanzu da can kai wani addini kake baka wani addini da maguzanci ne kawai kake yi to shi musulunci yana nufin Allah ɗaya ne shi ne wanda duk ya halicce mu ya halicci sama da ƙasa babu wani abin da ake bauta wa sai Allah shi kaɗai a duk wani abu in aka ce sunan shi bautar Allah to babu wanda ake wa shi ko mai tsayinsa mutum ne babba ko ƙarami dabba ce ko tsuntsu ko itace babu wanda ake ma wani abin sunan shi bauta sai Allah subhanahu wataala kuma da faɗarka wannan kalmar yanzu ka zama daidai da kowa babu wanda zai fi ka sai wanda zai fi ka tsoron Allah saboda haka yanzu sai ka je ka yi wanka ka kama bakinka ka zo kuma a a yi sallah da kai ta magarba ka samu kuma wanda zai koyar da kai karatun alkur'ani har ka iya da sunanka mai sunanka marti hmm. marti to mati mati kana son ka mati ko zaka canza to me kake so ka asa maka me kake so a kira ka ya ah, eh, suna na wahalar baraki ya sha ya na fara maɗin wani suna da shi kafa so ɗan uwanka su rika kiranka da shi ko kafa san mati kana san musa to ابراهيم تو ما شاء الله ابراهيم دسيره هو تو الله يبقى البركه ليكو جيد على ابراهيم ما شاء الله الرجاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا بالحق أم أنت من قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين نعم الله سبحانه وتعالى cikin wannan kissa ta annabi Ibrahim alaihi salam ko wani bangare na kissar annabi Ibrahim alaihi salam da Allah yake bamu ya gaya mana annabi ibrahim alaihissalam ya fuskanci mutanensa da mahaifinsa yana tambaye su cewa waɗannan gumakan da suke bautawa menene amfaninsu gashi suna da kufa kullum wajen bauta musu suna da wani amfani suna jin su lokacin da suke kiransu ko kuma suna amfanar da su ko suna cutar da su akwai wani abu da suka gani tare da su yasa suke bauta musu to ba su da wata ansa face su ce mun samu iyayenmu ne suna yi shi ya samu ma muke yi wato kawai dai mun tashi mun samu kanmu a cikin wannan hali na bautar gumaka mu ma muke bauta musu saboda haka mu muna ganin iyayenmu akan gaskiya suke babu ta yadda za a iyayenmu su kauce wa gaskiya ko su rike abin da ba gaskiya ba wannan ta sa muke bin iyayenmu sau da kafa to shine annabi ibrahim alaihi salam sai ya ba su wata ansa da ta ba su mamaki ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin lalle haƙiƙa kun kasance ko kun tabbata ku da iyayenku wato ya ƙara maganar iyayensu ba ma su kadai ba yanzu har iyayen nasu tunda sun ce iyayensu ne suke bauta ma wadannan gumaka to da ku da iyayen naku duka kun tabbata a cikin bata batan ma mabayyani wannan ka kausar magana wanda ba su taɓa tsammanin tsammanin su ji irin ta daga annabi ibrahim ba sai gashi yau ya fuskance su yana gaya musu ita cewa da su da iyayen nasu da suke kwaikwayo dukkaninsu sun tabbata a cikin bata mabayyani kamar yadda aje muka ce maganar annabi ibrahim yayi ta da kausan harshe wato da magana wacce ke wato da ƙarfin gaske tunda ya buɗe ta da rantsuwa laƙad da kuma kalmar ƙad wacce take nuna ƙarfafa zance sannan kuma ya ce fi zalalin kalmar fi tana nuna cewa suna cikin ɓata ɗin taɓa-taɓa ko ina ɓata ya zagaye su dumu-dumu sannan kuma ɓata ɗin ma ba wani ɓata wanda yake a ɓoye ba ko wanda yake tattare da shuha a ɓata ne wanda yake mabayyani to babu shakka wannan magana ta annabi ibrahim za su ji ta kamar guduma ce don haka ba ta tsammanin cewa annabi ibrahim alaihissalam zai furta musu wannan magana musamman ma kasancewar shi ma mahaifinsa na da rai kuma shi ma abinda mahaifinsa yake yi kenan na bautar waɗannan gumaka to ne sai suka dawo cikin lalama suna tambaye shi cewa qalu ajitana bil haƙƙi am anta min laibin suka ce wai da gaske kake abinda ka zo mana da shi din shine gaskiya ko kuma dai kana cikin masu wasa da mu ne wato ko izgili kake da mu wato kana ganin cewa abin da da kake faɗa na cewa iyayenmu da mu kanmu muna cikin bata mabayyani kana ganin cewa wannan abin gaske ne gaskiya ce kake faɗa mana kana da hujja a ta? ko kwa dai kawai kana zolayar mu ne dan ka ga imanin mu? kaga cewa da gaske mun yi imani da abin abinda iyayenmu suka yi imani ko za mu kauce musu ba komai komai zai faru to shine suka yi wannan tambayar anan abinda yake nunawa su dai sun tabbatar har zuci cewa iyayensu akan gaskiya suke kuma abin da suke yi dinnan daidai ne to ya za a yi kamar annabi ibrahim kamar ibrahim da suka sani ya taso mahaifinsa ma abin abinda yake kenan ta yaya za a yi kuma ya zo ce laƙad kuntum an tumo ba uku fi zalalin ya zai zo ya ce da su da iyayen duk suna cikin ɓata batan ma mabayyani don haka sai suke tambayarsa cewa anya da gaske yake kuma gaskiya ce ya zo da ita saɓanin abin da suke kai ko kuma yana daga cikin masu yi musu wasa a nan za mu ga ba su yi ƙoƙarin danganta shi da ɓata ba ko hauka ko taɓin hankali ko lalacewa sai suka kauce ma wannan sai suka kawo abin da sigar tambaya kuma tambayar ma shin da gaske ne ko ko wasa yake ba su ce ka bata ba ko hauka ya same ka ko wani abu irin wannan don su ci gaba da bin sa a hankali kada su tunzura shi to a nan annabi ibrahim salam ya kara tabbatar musu da cewa ba wasa ba ne abinda yake gaya musu ba wasa ba ne qala bal yace bal ba haka bane wato wannan magana da kuke cewa ko wasa nake ba wasa nake ba wannan bal ce izrabiya yana kore wannan abin da suka faɗa kuma su daina tantama da gaskiya ne ko a'a rabbukum rabbus samawati wal ard ubangijin ku shine ubangijin sammai da ƙasa wato ba waɗannan gumakan da kuke bautawa ba waɗanda ba sa ji ba sa gani ba sa tsinana muku komai waɗanda ku kuka ƙera su da hannunku ba su suka yi kansu ba ballantana su yi wani ku ne kuka yi su da hannunku kuka sassaƙa su idan wanda ake kwabawa ne kuka kwaba kuka gina shi ku kuka yi da hannunku abinda kuka yi sannan kuka ce waɗannan su ne a baban bautarku tare da cewa kun san cewa abin bauta bai kamata a ce yana neman sai wani ya samar da shi ba yana neman sai wani ya kula da shi yana neman sai wani ya kula ya ainihin taimaka masa saboda haka sai ya nuna musu a'a ku wato wanda ya halicce ku ya samar da ku daga babu da ku da duk abin da kuke yi shine rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasa allazi fatarahunna wanda ya kage halittar su wanda ada babu su yayi su saboda haka a wannan magana tashi tana nuna mana cewa tana ƙara tabbatar mana da cewa su kansu sun yadda akwai Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa amma dai sun riki wasu abubuwa suna bauta musu tare da Allah suna shirka da su cito mu abinda yake ubangijinku wanda shi ya cancanta ku bautawa ku risinawa ku kaskantar da kai gare shi ku nuna masa soyayya ta koli ku ji tsoronsa sama da kowa shine ubangijin sammai da ƙasa allazi fatarahunna wanda shi ya kage halittar su ba tare da ya kwaikwaya ba ba tare da wani yayi ya gani ba ba tare da wani ya koya masa ba wanda shi ne ma'anar kalmar fatara wato ya yi su min gairi misalin sabiq ba tare da kwaikwaya wurin wani ba ba tare da da wani ya gani gunsa ba to wanda ya yi irin wannan shi ne ya cancanci a bauta masa amma ba abin da ku kuke kerawa da hannunku ba shi yasa a wani gurin yake cewa qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ta'malun yanzu ku rika bautawa abinda ku kuka sassaka shi da hannunku alhalin Allah shi ya halicce ku da abinda ba kuke aikatawa saboda haka wannan kaga yana kafa musu hujja akan tambayar su barin tambayar su na farko ajitana bil haqqi shin ka zo mana da gaskiya yana cewa eh na zo muku da gaskiya gaskiyar kuwa ita ce Ubangijin ku da ya halicci sama da ƙasa shi ne ya cancanci bauta shi ya yi wannan aiki shi ya cancanci a bauta masa ba abinda ku sassaƙa da kanku ba wa ana ala zalikun mina shahidin kuma ni akan wannan mina shahidin ina daga cikin masu shaida wato <clears throat> yana sanar da su cewa shi manzo ne daga manzannin Allah Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi domin ya tsayar da tauhidi domin kowane annabi shi ne zai zamo mai shaida ga al'ummar sara da gobe kiyama kowane annabi shi zai ba da shaida ga al'ummar sara na gobe kiyama kamar yadda Allah ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ta yaya za su yi yayin da zamu zo wa kowace al'umma da bai mata shaida shine annabinta waji'na bika ala haula'i shahida kai kuma mu zo da kai mai shaida akan waɗannan ne al'ummarka haka al'ummar annabi nuhu alaihi salam shi zai wa al'ummarsa shaida na cewa abinda Allah ya aiko shi da shi na sako ya isar da wannan sakon ya kira mutanansa shekaru aru aru ya kirawo su da safe da daddare da daddare a ɓoye a bayyane a ɗaiɗaikunsu a tattarensu duk yayi amma ba su an samu sa ba sai in kaɗan a lokacin su kuma su yi musu cewa su ba wanda aka taba aiko musu tunda suke wasu taba ganin wani nuhu ya zo daga Allah da sako ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah subhanahu wata'ala ce waye shaidarka na cewa an aike ka ka isar da saƙo sai ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wa to mu ne za mu ba da shaida cewa Allah ya aiko annabi Nuhu kuma ya isar da saƙo domin a cikin abin da Allah ya saukar ma wannan annabi abin da Allah ya saukar ma wannan al'umma na alƙur'ani a ciki akwai bayanin Allah ya aiki annabi Nuhu ga mutanensa ƙasar sallar nuhan ila qaumihi kuma mutanen annabi Nuhu ya gargadi mutanensa ya musu wa'azi ba dare ba rana saboda haka mu za mu ba da shaida annabi nuhu ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita za ta ba da shaida shine faɗar Allah ta Kunu, shuhada ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida dan ku zanto masu shaida ga mutane sai zanto mu za mu ba da shaida cewa lalle an aika annabi nuhu alaihi salam ko lalle ya isar da sako to haka nan kowace al'umma kowace al'umma annabin da Allah ya aika mata shi zai ba da shaida akan cewa ya zo ya kuma isar da aikin da Allah ya aiko shi saboda haka mai ba da shaida cikin kowane al'umma ita ne su shi yasa anan yake cewa ana ala min mina shahidi ni ina daga cikin masu ba da shaida saboda haka a wannan lokaci da yake wannan magana babu wasu masu babu wanda yake kan tauhidi sai shi kadai a cikin a cikin jama'arsa a cikin al'ummarsa annabi ibrahim shi kadai ne akan kadai ta Allah subhanahu wataala sauran duk suna kan batani duk suna kan abin da yake shirka da Allah subhanahu wataala saboda ka kaga anan yana nufin mina shahidi na sauran masu shaidan su sauran sauran annabawa da Allah subhanahu wataala ya aika a cikin sauran al'ummu da waɗanda suka yi imani tare da su saboda su ne masu ba da shaidar don haka yana daga cikin waɗanda za su ba da shaida akan wannan cewa abin da yake gaya musu ɗinnan tauhidi ne kuma Allah subhanahu wataala ya aiko su da shi al'alamatu sa'idi rahman ibn nasir sa'idi a cikin tafsirin sa tafsirul karim rahman yana cewa mu duba za mu ga cewa annabi ibrahim alaihi salam anan ya hada dalili iri biyu a yi amfani da dalili kala guda biyu akwai dalili irin na hankali wanda hankali ne zai yi tunanin ya gane abinda yake faɗa musu akwai kuma dalili na nassi wanda shi kuma ta hanyar wahayi ne ake yinsa dalili na hankali shine a babu wani wanda bai sani ba cikin su waɗannan da suke jayayya da annabi ibrahim alaihissalam akan kaɗaitakar allah wajen bauta babu cikinsu wanda bai san cewa allah subhanahu ala. shi kaɗai ne mahalicci da ya halicci dukkanin halittu ya halicci yan adam ya halicci mala'iku ya halicci mutane da aljanu ya halicci dabbobi ya halicci sammai da ƙasa kuma babu daga cikinsu wanda bai san cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake jujjuya waɗannan halittu yadda yake so ba shi yake jujjuya su shi yake sarrafa su yadda ya ga dama saboda haka shi a wato kowane kowane kowane mahaluki sun san cewa halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala wanda yake karkashin ikon Allah ubangiji yana jujjuya lamarin sa yadda ya ga dama saboda haka daga cikin abinda suke zai shiga karkashin wannan hadda abin da suke bautawa hadda gumakan da suke bautawa su ma duk suna cikin makhluqatillah ababan da Allah ya halitta sauraka suna cikin karkashin ikon Allah da mulkin sa da ainihin tadbirin sa to dan menene za su bautawa abin da suka san cewa halittar sa aka yi kuma karkashin sarrafawar ubangiji yake su bar su bar bautar Allah subhanahu wataala dan me za su yadda su bauta ba wanda bai mallaki amfanarwa ko cutarwa ko mutuwa ko tashi bayan mutuwa ba su bar wanda shine al-khaliqu shine ar shine almudabbir. shine mahalicci shine mai azurtawa shine mai jujjuya al'amura wannan shine dalili na hankali duk wanda yake da hankali zai fahimci cewa abinda halittarsa aka yi bai kamata a bashi haƙƙin mahalicci ba a bar mahalicci a bautawa mahaluki sannan dalili wanda yake na nassi wanda yake na wahayi shine abinda aka samu daga sauran manzanni da Allah subhanahu wataala ya aiko gabanin annabi Ibrahim alayhi da waɗanda Allah zai aiko daga baya waɗanda su kuma waɗannan manzanni Allah subhanahu wataala ne ke musu wahayi kuma ya ba su ya kare su daga fadawa cikin a cikin kurakurai ko laifuffuka ya kare su ya musu katanga sannan kuma abin da suke faɗa gaskiya ne saboda haka shi ɗaya ne daga cikinsu Abin da yake gaya musu dinnan wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala wanda yake tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne abun bauta duk wani abin da za a bauta ba shi ba ƙarya ake bauta ba gaskiya ba shine wa ana ala zalikum ash shahidi nima ila daga cikin masu ba da shaida akan cewa Allah shi kadai ne abun bauta ba waɗannan gumaka da kuke bauta musu ba to akwai wata shaidar da ta kai shaidar annabawa manzannin Allah babu wata shaidar da ta kai wannan to kuma musamman ma manzan da yake cikin manzannin da suke cikin ake cewa ulul azmi minar rusul manzanni wanda suke ma'abota girma ma'abota daraja musamman kuma annabi Ibrahim wanda ɗaya daga cikin badadayen Allah ne guda biyu annabi Ibrahim da annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ka waɗannan hujjoji guda biyu su ya kafa musu hujja da su akan cewa abinda suke yi ba daidai bane su dawo su bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai sannan Allah ya ci gaba da cewa Allah ce, "Watan lahi, wato, Nabi Ibrahim ya rantsuwa ya ce, "Na rantsi da Allah." na asnamakum lalle tabbas sai na shirya wa gumakanku kaidi da an tuwallu mudbirin bayan kun juya kuna bayan kun juya kuna masu bada baya faj'alahum juzazan illa kabiran lahum sai mayar da su guntu guntu ya kakkarya su guntu guntu illa kabiran lahum sai babban su la'allahum ilayhi yarji'un wa la'alla su sa dawo gare shi annabi ibrahim alaihissalam bayan rabuwarsa da mutanensa da gaya musu waccan magana labarin ya kare iyanan wato wancan faifai ya kare ya gaya musu cewa abinda da suke bauta ba shi ne abin bautawa ba da su da iyayen suna cikin bata rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ala ala zalikum min ash-shahidin wannan magana ta ƙare kowa ya kama gabansa tun daga lokacin za su gane cewa annabi ibrahim a.s baya tare da su a cikin abin da suke yi na bautarsu to ana nan akwai lokacin da suke haɗuwa duk shekara su taru su yi bukukuwansu na shekara a bayan gari su fita su bar gari su je bayan gari su haɗu su yi bukukuwansu na shekara da al'ada duk gari akan ɓaɓe babu wanda yake saura a cikin gari to sai suka zo za su fita suka nemi ibrahim alaihissalam ya zo su fita tare da shi to a nan ne kamar yadda allah yake cewa fa nazara nazaratan fin nujum fa qala inni saqim sai daga kansa sama ya kalli taurari sai ya ce ba ni da lafiya ma'ana ba zai iya bin ku ba saboda bana jin daɗin jikina saboda lokacin da za su suka tafi wasu malamai suna cewa akwai mutum ɗaya da ya saura sai ya ji lokacin da annabi ibrahim na cikin tallahi na akidan na ku wasu suka ce a akwai za'afa akwai waɗanda suke masu yan larura waɗanda ba za su iya fita ba su sun yi saura a gari saboda haka sai ya zanto ya faɗi wannan magana sai suka ji yana rantsuwa tallahi ya rantsuwa da ta'um ta'um tana daga cikin huruf ɗin da ake rantsuwa da su a larabci aka haɗa shi da sunan Allah zai so rantsuwa ne to amma a ƙa'idar larabci duk inda aka amfani da ta wajen rantsuwa to rantsuwa ce akan wani abu mai girman gaske mai ban mamaki wannan shine a ƙa'idar larabci abu ne mai ban mamaki tallahi tafta tadhkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhaliki abinda ƴan uwan annabi yusuf suka ga mahaifinsu yaqub lokacin da suka ji yana ta maganar yusuf yana ta maganar yusuf bayan an ɗau shekaru da ɓacewar yusuf ko kuma ma da cinyewar kirkeci da ta yi masa a faɗarsu sai kirkeci ya cinye shi amma bai gushe bai yana ta maganarsa abu kaɗan-kaɗan sai ya kawo maganarsa sai suke rantsuwa da Allah sai suka amfani da wannan tallahi mun rantse da Allah ba za ka gushe ba ba za ka bar tuna yusufu ba har sai ainihin jikinka ya zagwanye ko kuma ka zamo daga cikin matattu wato sun yi rantsuwa da tallahi domin suna ga abin da ban mamaki a ɗauki tsawon shekaru amma har yanzu baka daina maganar yusufu ba ya kamata a ce ka manta da shi yanzu kuma wata maganar kake amma har yanzu kana ta wannan akwai abin mamaki shi yasa suke rantsuwa da tallahi tallahi in kunna lafi zalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin lokacin da 'yan wuta abin da mabiya da shugabanninsu mabiya kan bata da shugabanninsu batattu suka haɗu a cikin jahannama suka fara rigima waɗanda suna cewa ku kuka batar da mu ku kuka ja mana wannan musiba waɗanda suna cewa a abubuwa mu tilasta muku ba da raɗin kanku kuka bi kuma kuna da tunani don mai baku yi tunani akan abin da muke faɗa muku ba to lokacin suke rantsuwa su mabiya tallahi mun rantse da Allah in kunna da fi dalalin mubi lalle mun zan cikin bata mabayyani yayin da muke daidaita ku da ubangijin halitta to kaga anan sun ga wani abu bai girman gaske shine wutar wutar jahannama da suke ciki kuma wani abin maki yau gashi waɗanda suke bautawa sun zo suna cewa su ba ruwan su da saboda haka sai suka yi rantsuwa da tallahi to dan saka duk sanda aka yi rantsuwa da ta'un yana nuna cewa abin da ake rantsuwar a kansa babba ne kuma yana da ban mamaki to wani abin mamaki ne dangane da sha'anin annabi ibrahim alaihissalam a nan da kansu har yi rantsuwa har yi rantsuwa kuma da tallahi malamai suka ce rantsuwarsa a nan da tallahi shi ne mamakin yadda zai iya karfin hali ya saɗaɗa ya je ya shiga gidajen ajiyar gumakansu ya rurusa su lalle wannan abu ne mai ban mamaki kuma mai hadarin gaske amma ya ji cewa zai iya saboda ka shi yasa ya rantsuwa da tallahi tallahi na rantsi da Allah la akidanna asnamakum tabbas sai na shirya wa gumakan gumakanku kaidi abinda ake cewa kaidi a larabci shi ne mutum ya shirya wata makarkashiya cikin dabara wacce zai cutar da wani makarkashiya kaidi amma a cikin dabara da wayo kuma ya cutar da wanda zai shirya masa ita shi ake cewa kaidi to ana idan muka duba sai mu ga waɗanda wanda yake cewa zai shirya wa kaidin su ne gumaka gumaka wajen rusa su baya buƙatar sai an yi wani shirya wata makarƙashiya saboda ba ji suke ba ba gani suke ba ba sa ji ba sa gani ba su da wani wayo ballantana a ce bari a yi musu dabara har a karya su to ta yaya anan aka kirawo abin kaidi me yasa aka kirawo su kaidi sannan kuma kaidi har ila yau abinda zaka yi dan ka cutar da wanda zaka yi wa gunki da a bashi a tsaye da a farfasa shi duk ɗaya ne babu abinda zai ji zai ji cewa yana tsaye din nan a matsayinsa da gunki ya fi jin daɗi in an fasa shi ya shiga matsala babu wannan sauraka kaga a nan kaidi bai dace da gumakan ba saboda su ba waɗanda su cutu ba ne kuma sannan ba sa buƙatar wata dabara da wayo kafin a kai ga karya su to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce an yi amfani da wannan domin abin a bisa yadda su suke rayawa saboda mai saboda su masu bautar gumakan nan suna giriya cewa gumakan nan wasu abubuwa ne masu hankali wanda suke da basira wanda suke iya yi suke iya abin nan saboda suna riya cewa wasu abubuwa ne waɗanda suna da shi'ur suna ji har da za a roƙe su haka sai yayi kamar yayi amfani ne da harshen su waɗannan da kuke ganin cewa sun isa har suna da wayo har suna da dabara har za su iya kare kansu har ba wanda zai iya cutar da su to zan shirya maƙarƙashe da ni ne zan cutar da su kaga ya dace da abin da su suke ɗauka ko kuma a'a kamar yadda wasu malamai suke cewa na asnamakum ma'anarsa na fi asnamikum zan muku zan shirya muku kaidi game da gumakanku saboda kaga su masu bautar gumakan su ne za a shirya wa wannan kaidi domin su ne za su ji cewa sun cutu an yi musu wani abin da suka cutu domin an karya musu wasu abubuwan da suke ganin su suke ba su arziki su suke ba su suke hana su ka kaga kaidi ya tabbata a nan sannan kuma wani abu ne da ba zai yiwu ba a yi shi gaba gadi dole sai an bi ta hanyar dabara kamar irin yadda shi ya shirya ya yadda ya bi su ya bari sai gari an babe babu kowa sai waɗanda ba za su iya fita daga inda suke ba gidajensu saboda rauni ko ko rashin lafiya ko wata nakasa sannan shi kuma sai ya sadada kamar yadda ya zo a wata ayar faraga ila alihati sai ya saɗaɗa zuwa ga ababen bautarsu to saboda ka kaga anan <clears throat> akwai akwai kaidin ya bayyana abu ne wanda ya yi shi domin waɗanda aka yi don su za su cutu tunda suna ganin cewa an karya musu wani abin da suke bauta sannan kuma waɗanda za a yi waɗin har ila yau su ne mutane annabi ibrahim ɗin mutane wanda suna ji suna gani dole sai an bi ta hanyar dabara a yi musu sauraka kaga kalmar kaidi ta fito a nan saboda haka a nan ya ce sallahi la'akinan na asnamakun ba da an tuwallo mujdiri bayan kun juya kun ba da baya wato anan yana nuna musu cewa da zarar kun ba da baya ba zan ɓata lokaci ba wajen ingana zartar da abin da na shirya ba tare da ɓata lokaci ba shi yasa ce ba da an tuwallo mudubirin da yake nuna cewa duk wanda yake da damar ya yi gyara ya ga lokacin samun damar ta yi to kai ya ɓata lokaci ya yi maza maza ya yi gyaran. kada ya ce zan jira sai an jima sai gobe sai bayan wata daya ƙarshe wani abin zai iya zuwa ya gito ya hana shi wannan gyara sauraka da zarar ka samu damar da za ka gyara barna to i wannan gyaran kakka zaura jiran wani abu shi ya sa ya ce ba da an tuwallo mudubiri kuna juyawa kuka ba da baya ni kuma zan saɗaɗa in tafi zuwa ga ga ababen bautar ku shi yasa rugurin ala ce faraga ila alihatihim fa qala ala ta'kulu malakum la tantiqun faraga alaihi darban bil yamin saboda ka sai ya sadada ya je ya shiga cikin gurin da suke tara ababen bautar su ababen bautar nan nasu allo abin da suke kira alloli sun yi su akwai kanana akwai manya kamar da muka ce daman suna bautar rana da taurari da wata da rana sauraka rana ita za su zama mafi girma a cikin abin da suke bauta ba kuma kowane abin da suke sassakawa gunki sukan danganta wannan gunkin da wani abu na rayuwarsu kamar da ajiya muka yi bayani sai wannan gunkin shine gunkin uh, ba da zaman lafiya wannan shine gunkin ana yaƙi ana neman nasara shi za a roƙa wannan gunkin shine shine gunkin da in ana rashin lafiya shi za a je a nemi a nemi taimako a wajensa wannan gunkin shine gunkin da yake bada arziki wannan yana bada abinci wannan yana kaza wannan kowanne an raba assignment an bashi nashi to suna yin su akwai babban su shi ne babban gumakan tintin daga rana kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya nuna musu falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar da ne babban saboda za a yi babban gunki sannan a gefen sa dama da hagu a yi kanana a jera su su ko yana sun zagaye shi saboda wani an yi wani decoration na su gumakan saboda haka yana zuwa ya samu an zuba musu abinci sa haka suke sai a zuba musu abinci ana jiran cewa su zo su ci a wani lokaci shaidanu waɗanda suke sa su wannan aikin suka ɗauke abincin sai su zo su ga babu haka sai su riya cewa gumakan ne suka ci saboda haka in suka zo suka zube shaidanun sai su kwashe abincin da sun zo suka ga babu to kenan allolinsa sun ci abinci sun ƙoshi saboda haka ya zo ya samu an zuba musu wannan abin ci ala ta kulu ce ba kwaci ba gashi an kawo muku abinci wanda duk cikin tsokana ce malakum la tantiqun ya ba kwa cewa komai ina ta muku magana ba ku alsa ba musamman ma sukan yi su sanya musu idanuwa dara dara in ka gan su ka ce za su yi magana an yi su an shafe jikin in ka gani kamar mutum ne ga shi nan in kai masa magana zai ansa shi malakun san tsiko to daga nan faraga alaihim darban biliyami yamin saboda aka sai ya shiga dukansu da hannunsa na dama wato ana nufin duka mai karfi faj'alahum juzazan illa kabiran lahum saboda ya mai da su guntu guntu ya yi rugurugu da su ya yi guntu guntu da su suka yi kwatsa kwatsa illa kabiran lahu sai babban nan nasu shine ya bari ya bashi la'allahum ilayhi yarji'un dan sa dawo zuwa gare shi in sun dawo suka same shi tsaye kikam sauran kuma duk gasu a farfashe an yi rugurgu da su sai su tambaye shi ya aka yi haka ta faru ka duba ana yace illa kabiran lahum sai babban su babban nan nasu ba ce sai babba ba sai aka jingina babban zuwa gare su don sai babban banza ne wanda yake babba a gurin wasu za ka iya kiran shi babban su amma ba wannan yana nuna cewa babban ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardu zuwa ga shugabannin kafirai a lokacinsa ya rubuta wa kisra na farita ya rubuta wa herakl na ainihin rumawa ya rubuta bukautis na tsibdawa to jisar da ya tashi rubuta sai ce ila azimul furs ko ila azimul rum zuwa ga babban mutanen rumawa babban mutanen farisawa babban su ne amma a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ba su ba su bane saboda haka a nan ma sai bai ce illa kabiran min asnabihim ba ce illa kabiran lahum haka shi wanda yake da girma ana iya danganta shi da masu ganin girman nasa ce ku ce wa babbanku ku faɗa wa shugabanku ku gaya wa babbanku duk za a iya faɗa wannan koda ko babban kwabo ne ba shi da wani amfani amma mutum wanda bai cancanci girmamawa ba ya girmama shi wannan matsala ce a musulunci wanda bai cancanci girmamawa ba saboda kin Allah da yaƙar Allah da manzansa da mu'minai wannan babbar laifi ne a cikin musadrak na hakim da littafin akhbaru asbahan na abi nu'aym sun fitar da hadisi daga billahi ibn buraida daga babansa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa iza kala rajulu lil munafiqi ya sayyid faqad aghdaba rabbahu tabaraka wa ta'ala wanda duk zai ce wa munafiki munafiki ya ce ya shugaba to ya fusata Allah da ya Allah subhanahu wataala wanda yake yakar Allah da manzansa yake yakar addinin Allah yake yakar mu'minai kuma ka rika ce masa shugaba ka rika bashi wani matsayi to a nan kana fusata Allah ne domin ka yarda cewa ka yarda da girman wanda bai cancanci girmamawa ba sauraka babu laifi a jingina girman mai girma zuwa ga masu girma shi wannan babu laifi kuma jingina girman zuwa gare su su gumaka a ce illa kabiran lahu akwai wulakantawa akwai kaskantawa shi kansa a cikin wannan ba da cewa wannan babban naku ne illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un to la'allahum ilayhi yarji'un wa la'alla sa dawo gare shi sa dawo gawa wasu daga cikin malaman tafsiri kamar ibnu juzai kamar al ulaymi kamar qasimi ibnu ashur suna cewa wannan ilaihi din zamirin yana komawa ne zuwa ga shi wannan babban gunkin ma'ana za su wala Allah za su dawo zuwa ga wannan babban gunkin kamar yadda ibnu kasir yake cewa masana tarihi suna cewa bayan ya farfasa waɗannan gumaka sai ya ɗauki gatarin da ya amfani da shi sai ya ɗora akan kafaɗar babban idan sun zo ko dai su ɗauka cewa babban ne ya fishi kishi ya kama shi ya za a bauta ma ƙanana tare da shi saboda ya bibbige su da shi kada ya yi da a bauta masa saboda sai su tambaye shi bai sa yi wannan ko kuma kamar yadda idan kana da wata matsala ta addini kake son fatawa kakan je wurin wanda kake ganin ya sani ka tambaye shi don ya warware maka matsalarka to su ma wala Allah sa ko ba ga babban su tambaye shi me ya faru ya aka yi waɗannan duk suka farfashe wani abu ya same su kuma ya aka yi shi yake lafiya lau ba abin da ya same shi ya aka yi ma har ga gatarin da aka yi amfani da shi a wuyansa duk ya ba su ansa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce la'allahum ilaihi yarji'un ko sa koma zuwa gare shi suka ce gare shi din ana nufin Ibrahim alaihi salam sa koma zuwa ga Ibrahim alaihi domin su tambaye shi hujjarsa ko kuma su tuhume shi ko su yi jayayya da shi cikin malaman tafsiri wasu sun faɗi haka kamar alwahidi kamar ibnu atiya ar-rasani qurtubi da shaukani ar-rasani yake cewa la'allahum yarji'una ila dinihi hina taqumu alaihim al-hujja wala sa koma zuwa ga addinin sa la'allahum yarji'una ila dinihi sa koma zuwa ga addinin sa yayin da suka ga hujja karara cewa abinda da suke bauta ba Allah ba kada da suke bauta ba Allah ba alloli ne ba idza alimu ajza alihatihim wa jahlaha yayin da suka gane cewa waɗannan allolin nasu gajiyayyu ne ba za su iya komai ba sannan kuma ba su san komai ba a shaukani ke cewa ai ila ibrahim yarji'u na fayuhajihim bi ma sai yati fayuhujjahum takila sa komo su ce to daman kai ne kake cewa me yasa muke bauta ma waɗannan abubuwa don haka annabi ibrahim kuma ya tattauna da su har ya kafa musu hujja ya kure su <coughs> kuma shi annabi ibrahim lokacin da yi wannan babu shakka ya rinjayar azantansa cewa lalle za su dawo wajensa domin sun ji labarin sun ji a gabansu ya nuna musu rashin amfanin abin da suke bautawa to kuma sun tafi sun bashi a gari wanda suka bari sauran mutane a gari duk da'afa ne waɗanda ba za su iya komai kuma an saba barin su daban ba a taɓa ganin wanda daga cikinsu ya saɗa ɗaya rusa ba amma yanzu sun bar wani matashi wanda kuma matashin nan tintini sun fahimci cewa matashin nan baya san gumakan nan nasu yana aibanta gumakan nan nasu kuma a tarihin sa basu taba ganin shi a cikin gurin bautan nan ba ana bauta da shi saboda haka babu shakka idan suka zo suka samu an yi rugurugu da abubuwan bautarsu za su koma gurin wannan matashi annabi ibrahim salam su ji me yasa haka ta faru dan haka suka zo suka same shi suka ce man fa'ala haza ka karanta قالوا qalu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wane ne yayi haka yayi wannan aika aika ga gumakanmu innahu lamina adh na lalle shi ya tabbata daga cikin azzalimai qalu sai suka ce sami'na fatal mun ji wani saurayi yadhkuruhum yana aibat yana ambatansu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim qalu sai suka ce fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun to ku kawo shi a gaban idanun mutane wala Allah ko sa shaida abinda za a yi masa na ukuba wannan shine abinda ya biyo baya wato faifan da ya biyo baya bayan dawowarsu a wanda shine kuma insha Allah zai zama tashiyar karatun mu gobe abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh